Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 27 ga watan Disamban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar niger ana iya ji ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da dalol sai kuma niya da kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana. yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da sarfilo Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Al'ummar kasar Liberia sun kaɗa ƙuri'ar zaben raba gardama a zaɓen sabon shugaban ƙasa. Ƙungiyoyi 40 na 'yan tawayen ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya ba. Ƙasar Masar ta kashe 'yan ta'adda goma sha biyar da suka kai mummunan hari akan shingen sojoji a zirin Sinai. To bayan kun gama jin labaran za ku ji shawarar da wata ƙungiya mai zaman kanta a Kaduna ta Global Peace Foundation ta bayar a kan tsaron jihar inda wani babban kusa ko kuma babban jami'i na wannan kungiyar ya ce dole ne a hukunta masu tada rikici a cikin jihar don ya zama darasi ga saura rashin gabatar da su gaban kuliya ki sauraka duk sanda mutane suka fahimci ba hukunci to kowa ko zai abin da ya ga dama to bayan wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a garin ananku da ke jihar anambra wanda ya sanadiyar mutuwar wani mutum guda mako ɗaya da ya gabata kenan an fara samun kwanciyar hankali amma duk da haka kwamishinan 'yan sandan jihar malam garba umar cewa ya yi ana bincike a kan maganan ba yes eh, ba update for now a gane me ya faru me ya jawo faɗa ɗin domin jawo wannan ne nake bincike kan muna kuma ɗauke da shirin demokuraɗiyya a yau amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya talata al'ummar ƙasar liberia suka kada ƙuri'ar zaɓen raba gardama ta zaɓen sabon shugaban ƙasar da ke yammacin afirka fitaccen tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa george waya da mataimakin shugaban ƙasa joseph boakai su ne ke fafata a zaɓen domin mai gurbin shugabar ƙasa ellen johnson sirleaf wadda ke shirin sauka daga kan mulki bayan kammala wa'adi na biyu wa'adin da kundin tsarin mulkin liberia ba ta dama bokai da waya su ne suka samu ƙuri'u mafi yawa a zaben da aka yi ranar goma ga watan oktoba inda waya ya samu kashi wato 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa shi kuma bokai ya zo na biyu da kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un kasancewar baki ɗayansu babu wanda ya samu ƙuri'u masu rinjaye hakan yasa aka gudanar da zaben raba gardama amma kalubalantar zaben da aka yi a kotu shine ya kawo tsaiko ga zaben da aka shirya yi tun farko ranar bakwai ga watan nuwamba abokiyar takarar waya ita ce joel howard taylor wata 'yar majalisar dattijai ta liberia kuma tsohon matar tsohon shugaban 'yan tawaye kuma shugaban ƙasa charles taylor mutumin da ya rura wutar yakin basasa a shekarar 1989 wanda yanzu haka ke gidan yara a Birtaniya bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru hamsin kan rawar da ya taka a kisan kare dangi a Saliyo. Ƙungiyoyi arba'in na arewan ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya a wata mai zuwa a birnin Sochi ba. Suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Rasha ke kokarin kaucewa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da zaman lafiya. 'yan arewan dai sun ce rasha na son su yi watsi da bukatar tasu da suke neman shugaban kasar na siriya bashar al-assad ya sauka daga mulki suka ce kamata ya yi mai shiga tsakani ya zama adili mai gaskiya a matsayin rasha na babban kawar siriya ba ta da su rasha ta shirya zaman tattaunawa a ranar 29 ga watan janairu a birnin sochi da ke gabar tekun bashar aswad gwamnatin siriya ta ce za ta halarci taron ita ma kasar turkiya wadda ke goyon bayan 'yan arewa ta ce za ta je wannan taro amma ta ce bai kamata ba a gayyaci kungiyoyin kurdawa yunkurin a sasantawa da majalisar ɗinkin duniya ta shayi a geneva haɗe da wata tattaunawa daban na ƙasashen rasha da turkiya da iran ba su yi wani tasiri ba wajen kawo ƙarshen yakin basasar shekaru shida na ƙasar siriya Ƙasar Masar ta kashe 'yan ta'adda goma sha biyar da suka kai mummunan hari a kan wani shingen sojoji da ke zirin sana a shekara ta da goma sha uku. Kisan da aka yi a jiya talata an gudanar da su ne a gidajen yari biyu da ke arewacin birnin Alkahira. wanda kuma shine kisan mutane mafi yawa da aka yi a masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi shida da aka samu da laifin ta'addanci a shekarar 2015 baki ɗaya mutanen goma sha biyar an kashe su ne ta hanyar rataya shugaban masar abdul fatah el sisi ya umarci sojoji da su tashi tsaye domin murƙushe 'yan ƙungiyar isis biyo bayan mummunan harin da ya yi sanadiyar rayukan mutane sama da uku da aka kai akan wani masallaci a yankin sinai watan da ya gabata waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar canada ta ce za ta kori jakadan kasar venezuela da ke kasarta a matakin mayar da martani makamancin wanda venezuela ta yi wa jakadan kanada din ministan harkokin wajen kasar canada christia freeland ita ce ta fitar da wata sanarwa a ranar litinin tana bayyana cewa wilma omar omar wato barriesto fernandez wanda shi ne shugaban ko kuma shugaban wanda shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya janye daga kasar karya kara dawowa canada haka kuma freeland ta sallami wani mataimakin jakadan venezuela da ke kasar ta wannan fada da ya shafi harkar diplomasiya ya fara ne tun ranar asabar lokacin da venezuela ta ayyana jakadan canada craig kowalik a matsayin mutumin da ba a so a ganshi a kasar an kori kowalik ne bayan da mutumin nan da ke wato shugabantar hukumar tsare-tsaren mulki na venezuela wato da ake kira delcy rodriguez ya zarge shi da katsalanda a harkokin siyasar kasar da kuma yin wasu rubuce-rubucen batanci a kan venezuela a dandalin twitter daga ƙarshe a jiya talata ne tsohon shugaban ƙasar peru wanda ke fama da rashin lafiya alberto fujimori ya nemi 'yan kasar da su yafe masa kwana biyu bayan da ya samu afuwa mai cike da takaddama daga shugaban kasar na yanzu pedro pablo cikin wani hoton bidiyon shafin facebook da aka ɗauke shi daga kan gadon asibiti fujimori ya ce ina sanar da cewa akwai bambancin ra'ayoyi tsakanin 'yan ƙasa akan yadda na gudanar da mulki na amma gaskiyar magana ita ce ban kyautawa wasu 'yan ta ba kuma ina neman a yafe mini ranar lahadi ya yi wa tsohon mai mulkin kama karya aka yi wa tsohon mai mulkin kama karya afuwa bisa dalilin rashin ƙoshin lafiya yayin da yake zaman wakafin shekaru 25 da aka yanke masa kan laifin keta haƙƙin ɗan adam da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wato kyale ƙungiyoyin 'yan banga su rinƙa yi wa al'umma kisan ganganci. Fujimori mai shekaru 79 an ɗauke shi zuwa asibiti ne da yammacin ranar Asabar bayan da ya fama da hawan jini da kuma matsalar bugun zuciya likitansa a jalandro ya musanta zargin cewa an shirya haka ne domin neman afuwa daga shugaban ƙasa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To badalla. Wata kungiyar fafutukar zaman lafiya a jihar Kaduna ta Global Peace Foundation ta yi kira ga hukumomi su gabatar da duk masu tada rikici a cikin jihar a gaban shari'a saboda ya zama darasi ga 'yan baya. Wannan kiran da kungiyar ta yi ta biyo bayan wani sabon hari ne da aka kai a kudancin Kaduna. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. kimanin kwanaki biyu da kai wani sabon hari a unguwar mai lafiyan da ke karamar hukumar jama'a a kudancin jihar kaduna wata ƙungiyar hankoron samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya ta ce idan dai ana son samar da zaman lafiya a kudancin kaduna da kuma jihar kaduna baki ɗaya to ya zama wajibi a rinka tabbatar da an hukunta masu laifi a bainar jama'a don ya zama izina ga saura Sheikh Halur Abdullahi Maraya yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mai suna Global Peace Foundation a turanci Wato wannan eh, matsaloli da ake samu na tsaro musamman a yankin kudancin Kaduna ba abu bane wanda yau ya fara, amma babban abu mamaki shine har yanzu ba mutum ɗaya wanda aka gabatar da shi a gaban kuliya. akan cewa an same shi da laifin afkawa wasu al'umma da kuma an gano sun an taɓa cewa an kama wasu misali rashin gabatar da su gaban kuliya saboda haka duk sanda mutane suka fahimci ba hukunci to kowa ko zai abin da ya ga dama sannan a yi ƙoƙari kuma a wa da mutane ayyukan yi sannan kuma iyayen ƙasa a tabbatar kowane lungu na jihar nan yana da uba na ƙasa to amma babban matsalar shine yanzu akwai gibi wajen wannan shine zaka ga duk jihar Kaduna ba hakimi wannan ba karamin matsala bane yanzu kamar irin harin nan da aka yi da akwai hakimi shine zai fara zuwa domin zai kira dagacin sai bashi bayani zai je wa mutanen nan jawabi wanda zai kwantar musu da hankali daga cikin jawaban da iyayen ƙasa ke yi zaka ga sun ce kar a ɗauki mataki saboda haka muna fata hukuma za ta waye ta ƙara duba akan wannan abu shi ma dai takwaran shekalar maraya a ita wannan kungiya da ke hankoran ganin an samar da zaman lafiya ta global peace foundation rabaran joseph john hayab ya ce akwai buƙatar shiga cikin al'umma don a jawo hankalinsu game da buƙatar zaman lafiya da juna da farko abin da ya faru a ban takaici ne kuma abu ne da ya kamata duk wani mutum mai hankali ya alawadar da wannan halin kamata yanzu mun ci gaba maimakon kullum muna koma baya kada mu manta miyagun nan ma ba ma suna cikin jama'a ma kullum bane amma akwai hanyoyi da dama da za a iya bincika domin a san su wane ne ma wadannan abu suke wannan abu shi menene damuwar su babban abin da ya kamata shugabannin jihar Kaduna za su yi shine a neman hanyoyin da za a shiga cikin kowane al'umma a kara fadakar da mutane akan muhimmancin zamantakewa muhimmancin zaman lafiya ana amfani da kwaison addini da kuma kwaisuwa ko kuma dandanawa da muke da shi na al'adu na mutane da abin da ke shafa idan mun yi haka za mu iya cima nasara to an yi soja har yanzu akwai soja da polis amma har a ce kawai mutane suna taruwa wani kawai fitar daga wani guri zuwa harbe su ba sojan ba polis ya nuna ba maganan soja da polis ma bane maganan mutane ne da mutane kamata ya magana da juna tunda dai babban mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna malam Samuel Aruwan ya jaja. jajanta wa 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan hari na kudancin jihar Kaduna. Ta da haskaka irin matakin da gwamnatin jihar Kaduna ke ɗauka wajen tabbatar da ta tsarkake tsamun tsaro. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da wannan abin da ya faru. Sannan kuma su waɗanda suka rasa su da iyalansu baki ɗaya muna masu addu'a Allah ya hutashe su. Sannan a bangaren mu ta gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro. za mu ci gaba da jajircewa za mu ci gaba da yin duk abin da za mu iya yi na ganin cewa mun kare rayukan al'ummominmu a baki daya muna kuma so mu sanar da ku da cewa ita wannan hukumar soja na musamman wadda suke aiki a nan kudancin jihar kaduna kwamandan su baki daya ya ma rigiya ya tara ya nashi ya nashi zuwa nan kudancin kaduna a halin a yanzu an sake tsaurara matakan tsaro domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu kafin wannan hari dai na jajibirin kirsimetin dai an ɗan ɗauki lokaci ba ta da an ƙara jin wani hari a kudancin jihar kaduna da ta saba gamuwa da tashashen hankula ba wanda wasu ke alakanta samun zaman lafiyar da aka ɗanyi a kudancin jihar kaduna da jibge jami'an sojin da aka yi a baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla a gaida isa lawal ikara mako guda bayan wani rikicin da ya barke tsakanin makiyaya da manoma a garin ananku da ke jihar anambra mazauna yankin sun ce suna samun kwanciyar hankali kuma suna ci gaba da harkokinsu ga wakilinmu a jihar anambra alphonsus okorogwe ya, ya kawo mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tilo a garin anako da ke karamar hukumar ayamelum a jihar anambra a cikin makon da ya gabata al'ummar jihar musamman hausawa mazaunan oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokinsu hankali kwance hakan malam adamu datti wani dan kasuwa mazaunin birnin oka ya shaidawa muryar amurka inda ya kara da cewa akwai zaman lafiya matsala da kowa yadda muke nan ah, ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko mai duk dai muna zaune lafiya daga mu har 'yan ƙasan nan muna zaune da su duka lafiya ba wani damuwa a kai tsakanin diga shekaran diga ne shekaran jiya jiya yau gaba ɗaya ba wani ma abun nan zaman lafiya kawai muke tare da mutane kuma harkokin mu muna gudarwa da shi yadda ya kamata ba ta kura mana ba mu ko ba ta kura da mu an kanin mu da su ta ko muna ta yi ba wani matsala da mu da akan wannan batun lokacin ne na tuntubi Alhaji Gidado Sidiki shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin kudu maso gabashin Najeriya ga kuma abin da ya ce. Wato abun da ya faru kamar yadda ka je ka mamma muka je cewa an haɗa a rai da kishin tsakanin magaya da manoma akwai akwai lokacin da eh, shanu suna kan wani gona ana kama sabbi karin sam wanda gonan ne aka sa gaba da shi Anambra State kusan da ne yake producing the highest rice a Anambra State. To shi wannan gonan shanu suna shiga wannan gonan sun kawo complain cewa don Allah ya gawa shanu su dina shiga wannan gonan. don an yi kokari yadda za a shanu shanun lokacin da shanu gaskiya ya mutane masu shanu ba su gida shanun ba amma daga baya sai muka ji cewa an kashe shanu daga baya kuma sai muka ji mutum an an har samu gaskiya ba san yadda aka yabo ya faɗa ba ba tunda ba na gani sidiki ya kuma ce eh a gaskiya amma sai mu na mai Allah muna bincike san kan abun dole sai ayi bincike muna bincike turo mutanen da suke wannan gurin ko ga daga ko za mu samu matsayin da suka yi wannan abu in Allah da kuma in mun same su za mu miƙa hukuma ko mai rundunar 'yan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin abinda na tambayi shi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar malam garba umar kenan ana bincike akan maganan ba yes eh, ba update for now ana dai bincike ne akai a gane me ya faru me ta suma abin da ya jawo faɗa ɗin da ya jawo wannan shi ne muke bincike akai rikicin da ya yi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna atuwanya a yayin da yake gonarsa lamarin da ya sa 'yan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta ta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso alfonso sokorigwe muryar amurka daga oka najeriya haɗa mu daina sa'in To da a da Alphonsus Okorigwe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington. Ga mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun cece kucen da ya kunno kai ne sakamakon hana wata ɗaliba 'yar asalin jihar Kwara shiga ɗakin saukar karatun zamewa cikakken lauya sakamakon kin cire ƙaramin hijabinta kafin ta shiga cikin wannan ɗakin taro. Wannan batu ko har yanzu yana jeran giya tsakanin al'umma a cikin Najeriya. Yayin da wasu ke ganin ta yi daidai wasu ko cewa suke sam bata kyauta ba domin ko ai ba ita kaɗai ce musulma ba kuma da yawa mata musulmai da su gabace ta sun bi wannan umarnin aka ce hatta ɗaya daga cikin dattijai na ƙasa wanda a tsohon lauya ne ya yi mata magana da ta hankura ta cire wannan hijabi nata domin na 'yan mintoci kalilan ne an yi an gama amma ta ce ko bakin bindiga bai sa ya sa ta cire wannan hijabi nata ba wannan ne ya sa mahukuntan makarantar musamman masu kula da wannan bikin saukar karatun suka hana ta shiga cikin wannan ɗakin taron kuma aka yi ba da ita ba to akan wannan ne na tuntuɓi barista mai nasarar ibrahim umar wani sanannen lauya wanda kuma ya taba zama ɗaya daga cikin shugaban ɗaliban wannan makaranta lokacin tana birnin Eko kuma na fara tambayarsa ne to barista da yake an hana wannan ɗaliba shiga cikin wannan wurin na bikin saukan karatu kenan yana nufin ita da wanda bai karatu ba sun zama ɗaya kenan ko ko me me zaka ce game da wannan al'amari eh, a'a ba zan dauka akan cewa ah, tamkar ba ta yi karatun lauya ba ko kuma bata cancanta ta zama lauya eh, a jamhuriyar najeriya ba ah, yadda abin yake shine idan mutum aka yi jarabawa ya yi nasara kuma aka tantance halayen shi aka yi digirgance to akan shirya wani kundin littafi ne inda duk sunayen waɗanda za a kira ranar yake a nan a na tabbata akwai sunanta a nan bayan nan kuma akwai certificate wanda yake shaida cancanta ilimi din wanda yake na tabbata an riga an sa hannu duka da sunanta suna nan ajiye mika mutane ne dai eh, aka samu wannan wannan tangarɗa har aka ya kai gaba a miƙa mata ba kuma duka abin wato mm, abu ne wanda yake rashin fahimta ne duk ya kawo waɗannan abubuwa da domin shekara ashirin da bakwai ko ashirin da takwas da ya wuce ni na zama shugaban wannan eh, makaranta ɗalibai na wannan makaranta lokacin makaranta ce kwaya ɗaya a birnin lagos ah, na zama shugabanta na farko daga arewacin najeriya to sai abin ya zama gwangwarakon ni amfani da matsayi na sai na je na kwale kiran sallah na ce to ya kamata mu samu wuri mu rika don ba a yin jam'i na dauki wani wuri wanda ba amfani da shi na ce masallaci shi shugaban ya leko ya ce wane ne yake mana surutu ko kuma kwarmato ko ne za mu yake shout ka gani eh, abin da yasa kuma ni kuma sai ban dauki abin da abu sai na je na ilmantar da shi ah, da na ilmantar da shi sai fahimta sai ya bada hakuri akan wannan sai nemi wuri ya ba mu hadda tabarmi da sauransu muka ci gaba da yin ibada mu musulunci shi ba ya tsaya ne kawai ga ibada ba ta tsakanin ka da Allah a tsarin rayuwa ne gaba ɗaya shi addinin musulunci duk wanda ya zama musulmi to tsaukakin rayuwar shi wala Allah ya zai sanya kaya ya zai ci abinci ya zai je ban daki ya zai yi bacci ya zai yi tashiya ya zai yi mu'amala da sauran yan musulmai ya zai yi mu'amala da waɗanda ma ba musulmai ba ya zai yi mu'amala da wanda ma bai yarda da addini ba ya zai yi mu'amala da wasu tanaje tanaje da Allah ya yi waɗanda ya suke wala Allah ko ba su da rai ko ma suna da rai amma dai ba mutane ba ne kamar irin su duwatsu da tsirrai da eh, koguna da yanayin Eh, dabbobi da sauransu duka wannan musulunci ya yi tanadi a kan shi to saboda haka idan har akwai dama a kan yadda sashi na talatin da takwas na tsarin mulki da sashi na tsarin mulki wanda yake sashi na goma sha bakwai sakin sashi na uku ba a cikin baka waɗanda suka yi tanadin dama ta wannan addini har da sashi na sha biyar sakin sashi na biyu to kaga wajibi ne gaba ɗaya har ya kai ga irin yaya za a sa kaya da sauransu ba ban tsammanin a wannan taro har aka yi aka gama babu wata ko kuma wani wanda ya zo wuyan shi yana sargaye da sarka wadda wato da abin da ake kira cross wanda za a ce ai ya koma saboda ya sa cross man zamanin an samu haka ba to amma duk da haka bai yi kai matsayin da za a zafafa shi ba na cewa ai an yi cin mutunci ko kuma musgunawa ga addinin musulunci dole a bada uzuri na cewa waɗanda suka yi waɗannan mai yiwa ba su da cikakken eh, masaniya ko kuma fahimta yadda addinin namu yake na musulunci saboda haka mu ne muke da nauyi na mu kokarin ilmantar da abokan zaman mu cewa musulunci nan ko kuma addinin nan namu gaba ɗaya rayuwa ce tamu. to barista akwai wani doka da ke gaban dokar ƙasa har da zai sa wannan ɗaliba ta yi hasaran wannan takardar shaidan zama lauya. duk wasu dokoki a najeriya idan suka yi karo da tanajin da tsarin mulki ya yi ga dokokin ƙasa to duk waɗannan dokokin za a aje su gefe guda ne domin sashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce shi tsarin mulkin shine yake sama da kowace doka a jamhuriyar najeriya saboda haka duk wata doka wadda take ta yi karo da wannan tsarin mulki sashi na ɗaya sakin sashi na uku ya ce wannan doka ba za ta yi amfani ba alal misali sashi na talatin da uku na tsarin mulkin najeriya ya ba da tsari a kan cewa akwai dama na kayi rayuwarka sashi na talatin da hudu kuma ya ba da na dama na cewa akwai dama na a mutunta ka a matsayin ka na dan adam kamar yadda sashe na talatin da biyar shi ma ya ba da dama ka yi tsarin irin rayuwa wanda kake so sashe na talatin da takwas tsarin mulkin kuma ya ce kana da dama da zaka ɗauki addinin da kake so da al'adun addinin nan da tunanin al'adun addinin nan Kayi amfani da su ka bi su. to idan na fahimce ka kana nufin ba wanda ya isa ya hana mata wannan takardar shaidan karatun kenan to amma yanzu da yake an hana ta shiga kanun za a bata wannan takardar ba tare da ta shiga cikin wannan taron ba? Babu wani da zai iya hana ta zaman ta lauya ko kuma cikai a sakan mata waɗannan takardun nata. Babu wani. Saboda tsarin mulkin ya yi bayanin ya yi tanadi a sashe na 45 cewa duk wanda aka yi yake an tauye mashi wani tanadi na wannan tsarin haƙƙi na ɗan adam da tsarin mulkin nan ya tambaya idan ya je kotu ta sama wato high court to dole ne za a bashi wannan haƙƙin shi kuma iyayen yarinyar nan sun ce su riga sun sun garzaya a kotu suna neman hakinta ina da cikakken tunanin cewa kotu za ta yi adalci za a saka mata takardunta kuma wannan abu ne wanda yake na mai muhimmanci domin duk lokacin da ya kai ga an danna haƙƙin wani to akwai dama ta a nemi haƙƙin wannan mutum eh, domin a yi shi sai shi ya sanya muke biyayya ga ƙasa daidai da sashi na sha biyar cikin sashi na hudu na tsarin mulki din babu wani dalili da za a iya hana ta wannan saboda wannan bai shafi kwazo da hazaka da ta nuna a jarabawa da ta rubuta ta yi nasara a wannan karatu ba. to ma barista ɗaya daga cikin abin da wasu masu sharhi cikin ciki ku har da lauyoyin 'yan uwanku ke cewa wai shine yadda ta karya wannan dokar makaranta zai ba wasu damar su ma gobe su yi haka don haka akwai buƙatar a hukunta ta me za ka ce masu masu irin wannan tunanin rayuwa gaba ɗaya wato tana tafiya ne mataki mataki abin da yake a duniyan nan ba haka yake ba a shekara miliyan da ya wuce ko shekara dubu hamsin da ya wuce duniya tana tafiya ne tana canzawa ne daidai da yadda al'adu suke tahowa daidai da yadda al'adinai suke tahowa daidai da yadda bukatun jama'a suke tahowa kuma shi yanzu ai mun ce demokradiya za mu daidai da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya mun ce demokradiya ne idan mun ce demokradiya ne kuma sashe na sha hudu sakin sashe na uku a cikin baka muka ce biyayyar mu ita ce ga ƙasa to sai a yi amfani da demokradiya na meye mafi yawan jama'a suke bukata sai a yi musu wannan shine kashin bayan demokradiya wato biyayya ga abubuwan da mutane suke suke da bukata akan shi ah, a ba ba laifi bane ba abin da ta yi saboda me waɗannan dokoki ne na manhajar karatu ta wannan wanda kuma an ciro su ne daga hukuma wannan karatun ilimin lauya na ƙasa wato council of legal education to duk da haka tun da akwai waɗannan hukumomi da suka fito da su to duk da haka idan har akwai wani abu wanda yake ya zama ka tobara ne da tsarin yanci na ɗan adam wanda tsarin mulki ya bada kamar yadda na bayani a baya to abin da tsarin mulki ya tanada shi ne yake sama kuma da shi za a yi aiki duk wani lauya wanda yake magana cewa ai ta kawo wani abu ne na gwangwaraban wanda zai iya kawo abin nan to shi kan shi bai san menene law ba kuma bai san doka ba bai san tanaje tanajen da muke tafiyar da su ba a koyaushe ana kokari ne a samu ci gaba ta yadda al'umma da da birane da kuma kasashe suke ginuwa kenan ta yadda kuma za mu ci gaba kenan ta yadda kuma har za mu samu a tabbatar da cewa eh akwai adalci domin duk doka din da ita kanta shugabancin da ake yi ana yi ne domin al'umma ana yi ne domin jama'a to saboda haka a yi la'akari a koyaushe da bukatun jama'a idan kuma bukatun jama'a din nan sun yi karo da shi tsarin mulki to tunda mun riga mun eh, amince da kanmu a matsayin tsarin mulki kuma kasar kamar yadda na ce sashi na goma na tsarin mulki ya ce babu addini na kasa to shi nan sai mu amfani mu ma kanmu da mai tanadin tsarin mulki ya ce wanda yake sama da namu al'adun mu ma mu bi shi wannan shine eh, abin da zan ce a kan wasu masu korafe korafe a bari kotu tunda an kai magana kotu da yanke hukunci akan wannan da tabbatar da gaskiya wala ala ga ita wannan yarinya ko kuma ga hukumar makarantar eh, lauyoyi ta Najeriya Najeriya. Masu are, yau nan kuma shirin zai ɗiga aya a madadin barista mai nasarar Ibrahim Umar da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To madalla yanzu kuma sai labarai a wannan karo a takaice. To a takaice ji talata ne al'ummar kasar Liberia suka kada kuri'ar zaben raba gardama ta zaɓen sabon shugaban ƙasar da ke a yammacin Afirka. Fitaccen tsohon ɗan wasan kwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne ke fafata a zaɓen domin maye gurbin shugaban ƙasa Ellen Johnson Sirleaf wadda ke shirin sauka daga kan mulki bayan kammala wa'adi na biyu wa'adin da kundin tsarin mulkin Liberia ya ba ta dama. Ƙungiyoyi arba'in na 'yan awaren ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu na ƙasar Rasha za ta shirya wata mai zuwa a birnin Sochi ba. Suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Rasha ke ƙoƙarin kaucewa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da zaman lafiya. 'Yan awaren dai sun ce Rasha na son yin watsi da buƙatar su ta neman shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki. ƙasar masar ta kashe 'yan ta'adda goma sha biyar da suka kai mummunan hari a kan wani shingen sojoji da ke zirin sina a shekara ta goma sha uku kisan da aka yi wato aka yi ran jiya talata an gudanar da su ne a gidajen yari biyu da ke a arewacin birnin alkahira wanda kuma shine kisan mutane mafi yawa da aka taɓa yi a masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi shida da aka samu da laifin ta'addanci a shekara ta 2015 gwamnatin ƙasar Canada ta ce za ta kori jakadan ƙasar Venezuela da ke ta A matakin mayar da martani makamancin wanda Venezuelan ta yi wa jakadan kanada ɗin. A jiya talata ne tsohon shugaban ƙasar Peru wanda ke fama da rashin lafiya Alberto Fujimori ya nemi 'yan ƙasar da su yafe masa. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye mu na wannan lokaci sai an jima da hantsi za ku ji mu dauki da wasu shirye-shirye namu kafin mu yi sallama muna taya barista ishaq uba alhassan da amaryansa na na fatima amanallah murnan auren su auren su da za a yi a ranar asabar da misalin karfe 11 na safe a masallacin juma'a na umar bin khattab da ke birnin kanun dabo allah ya sa a yi taro lafiya kuma ya ba zaman lafiya a madadin wato daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman sarfila hashim gumal da injiniyan mu mr david da wanda kuma ya shirya ya bada umarni malam sidi baba ya kuma kirki sallama sai an jima.